Wata babban kotu da ke Jos fadar jihar Plateau ta yi watsi da karar da tsohon mataimakin shugaban babban bankin Najeriya Dr. Obadaya mai lafiya ya shigar, inda yake kalubalantar rashin cancantar hukumar 'yan sanda ta gayyace shi bincike kan wata hira da ya yi da wani gidan rediyo a Lagos kan rashin tsaro a kudancin Kaduna. Mai shari'a a Arum Ashams wanda ya ɗauki lokaci yana karanta bayanai kafin yanke hukunci ya bayyana cewa hukumar 'yan sanda na da hurumin gayyatar kowa don yin bayani. Barista Yakubu Salebawa ne jagoran lauyoyin da ke kare Obadaya mai lafiya. Akwai dokar da ta riga ta zayyana cewa duk abin da ya jibanci harkoki ko kuma maganar tsaro na cikin gida. Hukumar DSS ita ke da hurmi take da iko ta kira ta bincike kuma sun kira shi suna kan binciken. To mun duba abin da kotu ta yi a yau cewa duk da ta kira shi kuma tana bincike kotu ta ce 'yan sanda za su iya kiran shi amma dalilin da kotu ta bada shi ne ya je domin ya taimaka mata kungiyar 'yan sanda a iya sanin wani irin bayanai yake da su da za su iya taimakawa a iya kawo ko kuma a shawo wannan babban abin da zai addabe mu na kashe mutane da kuma rashin tsaro. Kenan yanzu za ku tafi Abuja bisa gayyatan su 'yan sanda ko kuma dai sai kun tsaya kun duba. Za mu tsaya mu duba. idan zuwan ba zai zama da matsala ba to za mu duba idan mun ga za mu iya zuwa za mu zan ba ka mu ɗauki mataki mu je kotu ta gaba mu kalubanci wannan hukuncin a bangare guda kuwa lauyan da ke wakiltar rundunar 'yan sandan Najeriya barista Michael Mayowa Oladipo ya ce kotu ta yi adalci the court was right in its ruling because it is within the power of the police to get information from people. Ya ce hukuncin da kotu ta yanke ya yi daidai saboda 'yan sanda na da ikon neman bayanai a wurin mutane, kuma haƙƙin 'yan ƙasa ne su ba da bayanai wa 'yan sanda musamman kan barazanar tsaro. Tun farko hukumar 'yan sandan ta gayyaci Dr. Obadaya mai lafiya ne a ta da ke Abuja don samun bayanai game da wata hira da ya yi da wani gidan rediyo a Lagos kan kashe-kashen mutane da ke aukuwa a kudancin jiharsa ta Kaduna. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.